فجعلهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون sai annabi ibrahim ya kakkarya gumakansu har suka zama gunduwa gunduwa ƙanana ya bar babban su domin in sun dawo su tambaye shi wa ya kakkarya su